الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته جاهد من آله وزاد من كرماته إلى يوم الدين وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا فقط يوجه المحرم في رمائه صلى الله عليه وسلم بيانة الشهود ثلاثين دا شدة ألا مرة رسول السياحة وأمور المسلات جابت الشيخ السلفي رحمه الله ومن شيء وبرد كتاب منا حديثي ومزد الأحكام في كلام خير الأنام نبو الضمالني الإمام Ismaili al-Maqdisi al-Hambali alaikum rahmatullah dan ba'abar tabo na kitabu hajji kitabu hajji wadda cikin babu bayan wasu mukari mu siyazi ba ya kawo mana hadisai guda hadisai hadisai guda biyu suna da alaƙa da babu hadisai kuma guda biyu ba su da alaƙa da babu ba dai malam ya cika ta babu ko karanta hadisan da suke da alaƙa ta kai tsaye da babu tufafin da ya kamata mai aikin hajji ya sa da kuma tufafin da aka hana mai aikin hajji ya sa za mu tashi hadisi na ɗari da ashirin da biyu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وانا حديث أن تابوش لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر شيني وانده يوجه من حديث لا تريد عشر حديثاً سأتشوانا لتاب سنة ديام وريد أخشاء أفتاوى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ينبيه لك ويما سيوى فتاوى وتواسيوى ذكره kamar yadda yana cikin sahabbai masu yawan hadisi shine ya goyi wannan hadisin yace anna talbiyata rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lalle talbiya annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ake cewa talbiya shine lafazin da za a ambata labbaik allahumma labbaik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a aikin hajjinsa wa umar bin yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma na amsa kiranka ya Allah labbaik la sharika lak na amsa kiranka ba ka da abokin tarayya labbaik na amsa kiranka innal hamda lillahi godiya wal mata da ni'ima laka duka na kade? wal mulka mulki ma na kade? la sharika laka ba ka da abokin tarayya wannan tarbiyyar manzo Allah abin da ake ce ma at-tadliya shine wannan fadin labbaika labbaika da ake yi shine aka tsamo ake cewa a tadliya kamar yadda kake cewa haylala ala innan ba. kamar yadda kake cewa basmala ko tasmiya a bismillah kamar yadda kake cewa hawqala ala hawla wala quwwata illa billah فبقيت تفكي شوى حي على على حي على الصلاة وشيني كما تلبية أكي شفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan talbiyar da kuke magana da su da yanzu kin kafa ko kudin shi a cikin abubuwan da larabawa suke yi a cikin aikin hajji suna da tarbiyyar amma idan suka zo kuma zai su tsaro idan suka zo labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika iske illa sharika huwa laka bayan sun ce la sharika laka kuma sun ce illa sharika huwa laka ba su da abokin tarayya sai dai wannan abokin tarayyar naka kaga fuska da wawara ce la sharika lak kuma in la sharika huwa lak to manzo Allah ta sama da yazo talbiya tabbatar da tauhidi take da Allah tana tabbatar ma Allah ta'ala da tauhidi la sharika lak ba ka da abokin tarayya ya Allah kai kade ba ka da abokin mai riwaya وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها سيدنا عبد الله بن عمر يا فتشينا قاراوا a cikin talbiya yace labbaika labbaika na amsa kiranka ya Allah na amsa kiranka wa ta'alaita ya Allah madaukakin sarki na amsa neman rabanka wal khairu bi yadayka sannan alkhairi gabaki da a hannayensa suke والرضا إليك سنن فاتا نذري أغريك يكي والعمل كما كي أكي معي يمكن ما عبد الله بن عمر يا فتنشينا قال والله أما وانت قال لا وكان ابن عمر يقول هو يسير الإمام البخاري بيقول شيء amma al-mawqif shi ne ruwaito wannan tsari shi yasa al-imamu na hajar sai yake cewa an ma ko cewa da juna abdullahi bin umar yana cewa ya ji baban shi umar shi yake wannan ƙara ba shi kansa ba ne yake to shi ne sa imamu na hajar ce ba kuri ba an labna umara istada fi zalika bi abi imamu bin hajar a cikin fatul bani ce sai aka gano ashe wannan ƙari ba na sayyidina abdullahi ba A'a, nan da gidu na umar ne mahaifinsa shi ne shi ta gidu na abdullahi bin umarfin yake koyi da mahaifinsa kai na to da wannan sai malamai suka ce ya halatta a yi a cikin tarbiyya amma karin da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mutum ne shi zai ƙara da kansa ba gidu na umar radiyallahu ta'ala anhu idan ya ce labbaik allahumma labbaik labbaik la لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والكل لا شريك لك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرباء والعمل والرباء إليك والعمل سيدنا عمر هنا قال لنا التلبية وإنها تلبية أنا fara تلبية ne يعني ألوك lokacin da mutum ya harari mota ko abun hawa ya fara bayan mutum ya faɗi cewa labbaik Allahumma umratan in tuyi zai yi idan kirani zai labbaik Allahumma umratan wa hajja idan kuma ifradi zai zai ce labbaik Allahumma hajjan to bayan ya faɗi wannan sai ci gaba da talbiyya kuma mutum shi kadai zai tsayi ba amshi za a yi ana badawa ana amshi ba kowa zai yi tashi ne kuma a bayyana ake yi sannan ana yanke tarbiyya ne lokacin da za a shiga masallaci daidai lokacin da mutum zai shiga masallacin ka'aba domin ya fara aikin umara ko ya fara aikin haji a lokacin zai yanke sannan tarbiyya za a ci gaba da yin hatta a dawaki da kuma sa'ai ana yin tarbiyya a dawaki lokacin da mutum yake zagaye na ka'aba wannan zagayen guda bakwai ko zai rike yin tarbiyya kuma sannan zai rike yin addu'o'in da suka tsawaka a gare shi Aka idan ya je sa'ayi tsakanin fafa da marwa shi ma zai ci gaba da yin tarbiyya da kuma addu'o'in da suka tsawaka a gare shi malamai sun tattauna a hukuncin a game da hukuncin tarbiyya wasu suna ganin tarbiyya a matsayin wajiba ce a cikin aikin aiki. wasu kuma suna ganin a'a sunna domin idan aka ce wajibi abu a aikin hajji idan aka bar shi to sai mutum ya yanka rago ya yi gidiya. saboda kauli rajibi tafiya sunna ce da ake san mai aikin hajji ya rika yi ko kuma mai aikin kuma sannan kuma wannan shi ne lafazinta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak babu laifi mutum ya kara da wannan ziyada ko karin da suke na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu خبريت أنت عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يروي باب ليك إذا مثل ذي أباك لو كدا هو ديوا أبيك وغيك الحج حديثي ندريد عشرين دعوه الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها قربة وفي نقل البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وأن حديث أن ساموش لمن سجلنا أبو هريرة سجلنا عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا يجد لامرأة بايا على التاجمة wacce tu'minu billahi wal yawmil akhir wacce ta yi imani da Allah da ranar lahira an tusafira masirata yawmin wa layla da ta yi tafiyar yawmin wa layla kwana ɗaya da dare ɗaya ko yini ɗaya da dare ɗaya illa wa ma'aha hurmatun face tana tare da muharramin وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا معك محرم riwayar al-Imam al-Bukhari lafazin da yace kada mace ta yi tafiyar kwana ɗaya ba tare da muharraminta duk tafiyar da mace za ta yi wannan hadisin to ana buƙatar in za ta kwana ɗaya ta yi ne ko in za ta kwana ɗaya kawai ba tare da ne ba ma wajibi ne ta kasance ta tafi tare da muharraminta kamar yadda wannan hadisin yake ambatawa a zahirinsa amma za mu ji wa masu dimbin yawa da malamai suka yi a game da wannan sannan wannan hadisin malam ya kawo shi a wannan kitabun hajji domin ya nuna cewa basira din nan da ake magana da safar din tafiyar da ake magana har da safarul har da tafiyar aikin hajji kenan mai aikin hajji a cikin wannan hadisin da za mace idan za ta tafi aikin hajji dole sai da muharraminta ko kuma ta tafi tare da mijinta muharrami shine wanda ya kasance ba za ka aure shi shi ne muharrami da hausa ko zuba da larabci ana cewa zuba haramin ko kuma a ce al-mahramu kam? wanda ba za ka aure shi ba ko ba zai aure ka ba har abada misali malamai suka ce al-mahram din nan zai iya kasancewa bin nasabin daga nasaba ka abiha wa in ala babarka ko da yayi sama kakanta kakanta na biyu kakanta na uku kakanta na hudu har zuwa sama suna da rai da ana daukar su a matsayin maharamanta sannan ha a matsayinta e, wa in sabula, ko da yayi kasa dan danta wato jikanta haka haka haka a ta huwa wa akhiha ko kuma dan dan uwanta dan uwanta kamar wanda ko kaninta shi ma muhabbatin ta mun babu aure a tsakanin su har abada sannan zai iya kasance an tsarikin mutahara kamar ba mijinta baban mijinta ba zai aure ta wannan nan muharramanta sannan idan ba muharrami ba to miji amma yadda za mu ji bayanan da malamai wannan matsalar ta muharrami matsala ce da malamai tun can da suka tattauna a kanta kuma suka yi sabani sabani mai tsari sabani mai tsanani sabani mai yawa matsalar ko ba ta zama tana da ƙarfi a Najeriya ba sai da aka taso da matsalar daga Saudi Arabia aka fara dawo da matan mu daga aikin hajji ba su da muharrami to a lokacin ne ma wasu suka fara bincike akan matsala amma tsohon matsalar تمالدين تقيم مجرد مساحاً تدير الإمام الثوري رحمه الله تعالى في زوجه الذي يعني توق وقت توق وقت كان أكبر وانا حديد ثم هو نعب لجسي ما تتعرف هو مستوي تبضي الإمام الثوري لكن اختلفوا في اشتراك الظهر من malamai sun yi sabani kan shin sharadi ne idan mace za ta fi aikin aji sai da muharraminta fa abu hanifa al-imam abu hanifa an-nu'man bin sabit ko yashtariku yace sharadi idan mace za ta fi aikin aji sai da muharram ko ne ta fi da kanta ko ta fi da babanta ko ta fi da kaninta ko wanta ko kuma ta fi da dan mijinta shi ma muhammadin ta ko kuma ta tafi da mijinta idan ma abu hanifa fi wujubil hajji alaiha kafin hajji wa jama'a illa an da bai na bainaha wa bain makkah duna thalath marahil sai dai idan ya kasance tsakaninta da maka bai wuce tafiyar kwana uku shi ma da babu abu hanifa yace idan bace tafiyar ta tsakanin da garin Makka bai wuce kwana uku ba za su yi tafiya ta kadai ba tare da muharramin ta amma in ya wuce wal babu Abu Hanifa ce ai kuma ta ba wani ba bane ko an biya ba ta ba ta da istifa ba Allah ya tiri wani tsaba ilai sabila ba mullan ala nas fi bayt wal tsaba ilai sabila to istifa an nan al-Imam Abu Hanifa ya ce sai da muharram ثم مع دفع الاستطاعة عطي محرم ووافقوا جماعة من أصحاب الحي أنت أموت جماعة لكثير ما لمن كتبتم ويباية الإمام أبو حنيفة وأصحاب الرعي سنة أنت أموت لكثير ما لمن كتبتم أصحاب الرعي أصحاب الرعي سنة ما لمن كتبتم ما لمن حديث سنة كتبتم أصحاب الرعي su sun goyi bayan cewa in ba za ta taɓa aikin hajji sharafi ne sai da muharraminta idan babu muharramin to aikin hajji ba wajibi bane a kanta tana ɗaya daga cikin waɗanda ba a biya musu ko ta biya za ta zama abu ali wa hukiya zalika aidan an al-hasan al-basri sannan an yi kai to wannan magana daga al-imam al-hasan al-basri shi ma al-imam al-hasan al-basri ya ce mata ba za ta je aikin hajji ba ba ta da muharram wannan hajji sannan da Ibrahim al-Nakhai Ibrahim al-Nakhai tabi'i ne shi wannan magana ta farko ce sai Imam Abu Hanifa suna ganin mace ba za ta je aikin hajji ba sai da muhammad ko da an biya mata amma ba ta da muhammadi ko ba ta ba aikin hajji mun gane ai sun ji masu wannan fahimta wa qala ata amma ata ibn rabah qala mun al-imam malik tabi'i ne wa sa'id ibn jubayr لثابت سيد بن بين القاتل سيدنا عبد بن عباس وابن السيرين ده الامام محمد بن السيرين وان مالك فسر قبله ومالك ده الامام مالك والاوزاعي ده الامام الاوزاعي والشافعي ده الامام الشافعي في المشهور عنه اما كان تكتب شحاعه ده الامام الشافعي لا يشترط الأعراض تلك وان المعلومات كتيبه شرعي بني idan ba ta za ta fi aikin hajji sai bai mushtaqu al-amru ala nafsiha suka ce abin da ake shaddantawa akan ta shine ka kasance tana da aminci akan kanta za ta iya tsara kanta shekanci ba zai shige ta ba sannan kuma hanya ta kasance lafiya lau za ta tafi قال أصحابنا الإمام الشافعي يشير متى نفسه يشير متى نفسه لأن مذهب الشافعية لأن الإمام النووي والشافعي yahsulu al-amru bi zawji wata za ta samu tsaro ne ta hanyar da ta aiki hajji da mijinta au mahamid idan babu miji ba mijinta za ta tafi wasu su tafi da muhammadi au niswatin fiqati ko kuma ta cikin mata a littattu ولا يلزم الحج عندنا إلا لأحد هذه الأشياء al-imam an-nawawi yace mutanen su na mazhabin shafi'iyya suna cewa aikin hajji ba shi da sune akan ta ce da yayi da cikin wani ko ne ya kasance akwai mijin ta ta'ala idan ba miji ba to ya kasance akwai muharramin ta idan babu muharrami to ta shiga cikin tawaga a mata mita فلو وجدت امرأة فلو وجدت امرأة واحدة ثقة lam yantaha al-imam an-nawawi yace mutanen su na shafi'iyya suna cewa ya ake su bi kawai za su da ita ce wata aikin hajji bai zama wajibi a kanta ba lakin ya ji da al-hajj ma ha hada ko ya halatta za ta iya tafiya amma ba wajibi ba wannan magana da al-imam an-nawawi yake nan a cikin shafi ya kawo gangaru guda biyu. cewa irin su al-imam Abu Hanifa da al-imam Al-Hasan Al-Basri da al-Imam Ibrahim an sun tafi akan cewa aikin hajjin mace baya inganta ba wajibi bane akan ta har sai ta samu muharram ko kuma miji idan ba miji ba muharrami to ba za ta aikin hajji wannan fahimtar da malaman Saudi Arabia suka dauka da wasu daga cikin malaman na Najeriya to amma kafin su karanta sauran bayanai da malamai suke kan ku ce ne azabbafi ne tarjihi dan mutum ya kalli abin da ke faruwa game da mas'alar nan ta muharrami a Najeriya maganar su al-Imam Malik al-Imam Zubayr al-Imam Al-Ghazali ta ji abinci saboda wani abu ke faruwa daga shekarun da aka sa wurin cewa sai da muharramin nan abubuwan kunya ke faruwa mu yan Najeriya Allah mu da kusa kiya da rabe mu da kin gaskiya wannan gaskiya ce mu faɗa maka to da arabiya sun ba da doka cewa ba macen da za ta bi aikin hajji da ta ko kuma mijinta ka'ida ke da so daga kin da biya dole ya kasance tare da mijinta za su tafi to mu Najeriya sai ba mu muharrami da sai ka samu mata uku za su tafi aikin hajji duka ba mazajen su babu muharrami sai aka kirkiro da wani abu sunan shi mijin biyu wanda da a umara ake yin sa yanzu kuma ya gangaro yanzu cikin aikin hajji dama jidda kuma a wannan kano da jidda su ne yi ɗan mijin biyu da to yanzu sai shafa aikin hajji a banan nan na san mata da suka tafi aikin hajji ba tsakiya kansu ba wanda ba muharramin ko daya ba mijin ko daya aka rika hada su da wasu mazaje wata ma bata taba ganin wani ba sai a haɗa hotonta da nashi aika saudi arabia shi ke nan kwamfuta ta nuna mijinta ne ko kuma kwamfuta ta nuna cewa muharraminta ne wanda ne shi ko kai alaƙar ita ce sauka a iyakon tare in sun sauka iyakon tare hudda da ake ta diplomasiya karfar ɗan ƙasa ya shigo wata ƙasa ana yin wannan shi ke ba za su sake haɗuwa ba sai ranar komawa gida ita ma ana bukatar fuska ta diplomatiya a ranar za a sake neman shi a matsayin muhammad kun ga wannan da ke wannan tana da yawa a cikin abin da yake faruwa shekara biyu ɗaya daga cikin yan uwa masu karantarwa a nan gari neman labari cewa mahaifiyar shi ta ji aikin hajji take faɗa masa ta ce idan aka zo aka tara kamar mata kuma aka ba mace sun tsofaffi ne zai ce kai an ba ka aiki amma idan aka haɗa shi da yan mata zai ce kai wani kamo ne irin hajji za a tafi an ba mutum ɗan mata wai shi ne muharraminsu amma ana taya shi murna ana cewa ya more kaga wannan ballon tana da yawa so daga da wannan ballar da ya sa tun asali ba za a ɗauki kaulin malamai ba da ba ta tsara al-imamu al-imamu al-imamu sa'id ibn jubayr tabi'i ne tabi'i ne shi al-imamu abu tabi'i ne al-imamu malik tabi'i ga al-imamu al-awzali ga al-imamu shafi'i fahimtar su ita ce ko da ba muharrami in dai akwai rikka amina akwai nisa'un kisasu akwai mata alintattu to za su za ta yi biya a cikinsu kuma fatawar waɗannan malamai suke faruwa aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji zai ba da ba. idan aka haɗa ka aikin hajji ko da da mata ce ka ce ko ƴanka, ina jin mata ce ko za ka iya kafa mata doka kullum ku rika haɗuwa ka san halin da ke sai wanda ya je aikin hajji yake ban labari tare suka tafi da abokiyar zaman mahaifiyarsa ka gani shi muharramin din tunda ba kan baban shi ba sai aure ta yace tunda suka tafi ba ta da waya tunda suka tafi kudin ta saboda saboda dole ya alakanta ce ya san alif take ya anshe kudin ta gabaki daya amma matan nan ce da aka yi wajen kwana goma bai sa ta a ido ba idan ya je gidansu ba zai gansa gidan mata idan ya zo harafin ba zai ganta tana can a shi ko sai dai ita cin bashi ga fa kudin ta a hannun shi amma ita ba da bukata ta samu da ka'adina ta samu annisa ultiqat sun kade da su ko sai dai ita cin bashi bayan kwana goma sun haɗu sai ta bashi bil cewa ana bin ta bashi riyal kaza kun ga anan fatawa waɗanda malamai ke suke aiki fatawa su an babu malami ta ce waƙin abin da ke faruwa ga mu 'yan Najeriya. Amma ƙasashen da ba Najeriya ba, kamar irin Indonesia, Malaysia, za ka same su idan mutum zai tafi aikin hajji da matar shi zai tafi. Shi ya sa ba su kama ma irin ɗakunan mu, gajar-gajar ɗakunan da za a zo a haɗa ku shi a ɗaki ko ko bakwai, ita ba juna numfashi. Mutum zai je ya kama ne da shi da matarsa. Ya ya aikin hajji da shi da matar shi za su. Har su ba su da matsala. duk inda za su tafi tare suke amma mun ka gan sai muka ce muka canjab ko muka muka tabara inda kai mutum da matar shi to mu ko ba za mu wanke ba an cikin kila wani ɗan da ne ya biya mata kai kuma baka isa ka ce ba za ta ce kuma da ya tashi biya ita kaje ya biya mawa kaga ni irin wannan abubuwan ababen kula ne akwai abin da malaman mu suke suke ce masa mura'atul ilaci ƙura'atul khilaf mas'ala ce ta kasance an yi sabani dama a kanta ko kalli a cikin sabani daga cikin ka'idojin tarjihi akwai ƙura'atul khilaf sai ka kalli a cikin fatoyin da malamai suka bada wacce ce za ta fi dacewa da ku sai aiki a kan ku kuma ba ku zama kun saba ma Allah ba sai a ɗauko waccan mas'alar sai aiki da ita an yi ƙura'atul khilaf amma a ce sai an je da muharrami dole ku zo muna yin muharramin kariya muharramin kariya muharramin da ba na gaske ba abin da ke taɓa zuwa ke nan a shirya kuma abubuwan ba su da daɗin kai yanzu a banan nan a jihar Kaduna ai an samu wata matsala da ta abu gajizar mata ta fito gajizar mata ta fito an riga an kawo kuɗi da su ga an kira su amma kuma bizar muharramansu muharramansu ba ka fito ba so da ina jin akwai matan da nisan sai da aka kara musu kusan sati daya an kira su har sun je sun je kan amma kuma ba a kawo biza ta ba kawo biza ta muharramansu ba wanda ya ga sai da aka kara musu sati ke suna jiran muharraman nan kuma muharraman nan babu dangin iya babu na baba babu wanda wata daga cikin yau mijinta zai mutu ko ko mijin ya sake ta da tsaye daga cikin su ba zai iya auren ta kaga waɗannan ke so da ka ko ne a tsaya aiki da fatawar da waɗancan malaman suka faɗi cewa sai da muharramin filan idan za a biya ma mace aikin hajji to dole ya kasance da akwai kaninta ko wanda ko mijinta idan aka san haka ba zai yiwu ba to a daina saba ma Allah kai tsaye a daina alaƙar da wasu mata da wasu mazaje da ba su da alaƙa da su kawai a basu a matsayin cewa rifka amina an samu amintattun mata su haɗa su tare da su kuma mu zamanin ne yau ya bambanta da dace a lokacin da su al-Imam suke ba da wannan fatawar ta cewa babu laifi mace za ta iya tafiya aikin hajji ko ba tare da muhammadinta ba in dai tana cin amintattun mata ba su da ma da ake da shi yanzu na tsarin passport da tsarin visa da tsarin diplomasiya ba ka isa ka shiga ƙasar Saudi Arabia ba sai Saudi Arabia ta kanta da zaman ta san da kai cewa Najeriya ce ta ta amince ka taho an yadda kai ɗan kasa ne mutumin shirki da shedu sannan aka karbe ka sannan idan ka tafi wajen aikin hajjin nan matan nan suna da gidansu na gaba da ake masu ba su haɗuwa da maza a madina ne kawai idan aka daga cikin da gwamnatin tarayya take karɓar gidaje haya a can sai a ce akwai maza a sama mata kuma suna kasa wani suka kuma a ce mata suna sama maza suna kada. amma a gidajen jahohi a makka akwai bambanci ne ita tsakanin gidan maza ma da gidan ba ba yi zaya sannan idan ka tafi ko da ɗan ka ce ko mata ka je wajen ta to ba za a baka ka ganta ba sai da shaida ne tsanani kuma sannan matan nan suna da jami'an al'adun masu kula da su sai kaga wannan fatawar ta su al-Imam Malik din ta fi dacewa cewa aslan mace idan aka biya mata aikin hajjin ta ba ta da muharrami ko ta biya aikin hajji ba ta da muharrami dama za ta tafi ne cikin rifka amina tare da mata jiƙar mata a intabi shi ke nan babu mata ba ta ba wa Allah ba idan nan ina jin mun gane matsala abin da nake nufi al-Imam Ibn Abdul ya ce a cikin al-Istibhaq واختلف الفقهاء ما لم ذكر سن ثاني هل يكون الظهار من السبيل ام لا شن محرم هنا تكون السبيل ده الله يكتبه بجد طبعا اليه سبيلا هو ايه تعبير ايكو وشن محرم هنا تكون السبيل ايكو جد هي اي المنجي فقال مالك الامام مالك في يجي يبقى ما عصبه فيه موصل اظن يبدا شنو وصل الامام ده ابو da nassinsa a cikin zuwan kansa walam yukhtalaf fihi anhu Wada an aqal ba a samu cewa an samu sabani daga limamu malik ko almajiransa limamu malik fahimtar sa ita ce mace za ta tafiya iya tafiya aikin hajji ko da ba mu muharrami ba damar za ta tafiya a cikin jama'a ta mata mutanen kirki waɗanda aka amince da su babu laifi da ko ba tare da ba وهو قول الشافعي الإمام ابن عبد البر يتولى كما يتشي مكان الإمام الشافعي في أنها تخرج معه مع جملته في واقع ذلك في أي الحج أتعرض ماتا فأتعرض محرم قال الإمام الشافعي يتشي ولو خرجت مع امرأة واحدة مسلمة لله فلا شيء عليها الإمام الإمام الشافعي يتشي كي لا تودي كوي لا تبقى أي الحج ɗayan mutum ya kirkice musulma an san ka mutum ya kirkice al-imamu shafi ya ce babu lafi su ba yin rasu wa qala ibn sirin al Muhammadu muhammad ibn sirin ya ce jaizun an tabu jama'at qatil muslimin min al-bidaya al-imam ibn sirin ya ce babu lafi ma mace za ta ke tafiya a cikin jama'ar maza mutanen za ta ke tafiya aikin hajji tare da su in ji al Muhammadu muhammad ibn wa huwa qawl al wannan kuma ita ce magana al-imam al-awza'i qala shi al-imam al ya faɗa yace takhruju ma'a qawl al-udul babu ne sifar aikin hajji a cikin mutane adilai wa tattakhidu sullaman shi kenan sai ta zama tana da wani tsari tabadu alaihi sai rika hawa tana a sa ta a ta a in aka tashi gidanta da za a ba ta ko ɗakin sai a ba ta biyu to yanzu ba ma haɗa ta da maza za a yi ba gidanta daban hatta tun daga mota daga nan idan za a kwashi mutane daga sham kai su iya hot bangaren mata daban motan mata daban sannan idan aka tafi can wajen tsirin layin mata daban ba su haɗuwa da mata sannan idan aka tafi aka aka je jirgi wajen mata da sannan idan aka sauka jirgi a jidda aka shiga mota za a tafi madina motar mata da in ba ta zama motar mata da bambancin bangaren da babu ta daidai da tsakanin maza da mata kaga ashe ba matsala ba ce ولا يقربها رجل الإمام الإمام الأوزاعي يتكلم أن نمجي الشيء وكل هؤلاء يقول الإمام بن عبد البر يتفق وأن معلمان سنة شيوا ليس المحرم للمرأة من السبيل محرمي بايا في شرط التفيع أيضا عن المشي يتوى أن معلمان وهو مذهب عائشة الإمام بن عبد البر يتوى أنه مجلس مذهب أنها لأنها قالت domin na Aisha ta ce laifa kullu ra'atin laha hu mahramin ba kowace mace bace take da muharram au laifa kullu ra'atin tajidu la mahramin a wata riwaya aka ce ta ce ai ba kowace mace bace za ta samu muharram ذكر عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق يا فلاح المصنف قال حدثنا بعضهم عن الزهري عن عطرة قال amara namiji ne almajirin na na Aisha ne yace ukhbirat Aisha an ba na na Aisha labarin cewa wai tana ba da fatawa cewa Allah ta tafi rahmatun fawqa salatati fawqa salatin ila ma'azima arabin aka ce na Aisha wai tana ba da fatawa cewa kada wata mace ce tafiya kwana uku ba tare da muharrami ba da عائشة فينا na ce. dabi'u da za ku haɗu shin kowace mace ce za ku kama mata da muharrami duk da kana na yi fahimtar ta ita ce ita tana ganin ita ma tana tare da waɗancan ko kuma waɗancan sun yi koyi da ita akan cewa muharrami ba sharafin aikin hajji ba shi sa a zamanin sayyidina Umar a zamanin sayyidina Umar yana halifanci ya taɓa ba su dama matan manzon Allah su kuma suka tafi aikin hajji a ƙarƙashin shugabancin da giduna Usman ibn Affan da Abdulrahman ibn Auf suka raka su aikin hajji a cikin matan manzon sama ba wanda aka tafi da muhammadin a a sayyidina Usman ibn Affan da sayyidina Abdulrahman ibn Auf su ne suka jagorance su saboda fahimtar na Aisha ita ce muharrami ba sharadi ba da aikin hajji ba idan ta samu ta biya kudin aikin hajji to kawai ta tafi in ta samu an biya mata ta tafi da sharadin sai a samu a wada ko kuma jama'a mutanen kirki wanda za su tsara da su a wannan zamanin sai mu ce kamar yadda wasu malamai suke tsarawa da ce kasance a gwamnatance za ka tafi قال الإمام عبد الرزاق يقول وأخبرنا بعضهم غفل التيمي أنها سمع أنهما سمع أيوب يحدث عن ابن السيرين أرويت لك الإمام محمد بن shi yana cewa annabu su ila anil mar'ati an tambaye shi game da mace fa hujju ma'a ghairihi mahrami shin ya halatta ta aikin hajji ba tare da muhabbin ta ba fa qala sai ce rubba man laysa bi mahramin khayrun min mahram al-imam ibn tayyib ne ce kai wani kudin ma wanda ba muhabbin na ba kuma ya fi alheri fiye da muharramin naki جاء الإمام محمد وقال الطائفة الإمام عبد البر yana cikin adalci kenan ya ka mana ra'ayin waɗannan malaman da suke ganin ba su za su yi aikin hajji ko da ba tare da muhammadi ba wato muhammadi ba sharadin aikin hajji bane to sai ce wa qala an samu wasu kuma malaman da wasu ce al-mahramu lil idan za ta fi aikin hajji sharadi ne sai da muhammadi فإن لم يكن معها زوجها إذا بات الباقى لا كجن تتفت بها ولا ذو محرم منها سنن بعد محرم بها فليس عليها الحج فحج أخذتها لأنها لم تجد السبيل إليه يوم تسامو بات لإيكو أي الحج وشين يتيت وممن ذهب إلى هذا daga cikin malaman da suka tafi ga wannan fahimtar al-Hasan al-Basri akwai al-Imam al-Hasan al-Basri babban tabi'i وإبراهيم النخعي لا إمام إبراهيم النخعي شما وأبو حنيفة وأصحابه لا الإمام أبو حنيفة لكم المازران وهو قول أحمد ثم أرويت الإمام أحمد يا بشيوة فسمدات في أي الأنزبة إلى محظم منك وإسحاق سنن هو مغنى الإمام إسحاق بن راحة ويبيه وأبي ثور سنن مغنى الإمام أبو ثور إلا أن الأشرف sai dai wani albajin al-Imam Ahmad da ake ce masa al-Imam al-Azhar yace rawa an Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi al-Azhar daga Imam Ahmad ibn Hanbal annahu qala al-Imam Ahmad yace abdu fil faribati an takhruj ma'a an-nisa yace in dai aikin hajjin farilla ne ko da tare da mata ne ko da ba farko kullu man ta'amalu haka nan duk wanda yake ganin akwai abinci a tare da tafiyar ta take in ta ji shi kun ga kenan Imam Ahmad yana da maganganu guda biyu magana ta farko da aka ruwaito ita ce yana tare da su al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam Abu Hanifa al-Imam Ibrahim an-Nahayi cewa mace ba za ta fi aikin hajji ba sai da Muhammad sannan sai almajirin sa al-Asram ya ruwaito cewa al-Imam Ahmad ya ce a'a babu laifi in aikin hajji farilla ne ta tafi tare da mata ko kuma ta tafi da waɗanda suke ganin ta amince su wanda kuma maganar al ibn qudamah al-maqdisi ya ambace ta a cikin littafin sa al-muq babban littafin qasabun adabi wanda su ne da kun ga imamun nawawi shi ya tarbi mun gane to al-imam ibn haka ya kawo mas'alan nan da shi ne tarbi ga maganar da ya ce al-imam malik yayi a cikin al-muwatta al-imam malik aka ce al-imam malik ya ce في الصرورة من النساء يا فجي بس أه، الصرورة تجي ما تثبت الحج تجي الصرورة لفان الإمام مالك رحمه الله تعالى يا أبتا بمدى الصرورة من النساء التي لم تحج قط وما تثبت الحج وانا بغير التأثير على الموضوع أنا الإمام مالك الإمام مالك يا بس يا بس غالي يتي باب تحج المرأة بغير ذي محرم mace ya halatta za ta iya yin aikin hajji ko da ba su amince ba shi ne sai kawo wannan kaulin na yace innaha in lam kulla laha zu mahramin yakhruj ma'aha idan mace ba ta da muharramin da za ta fi aikin hajji tare da shi au kana laha ko kuma tana da shi alam yastati an yakhruj ma'aha amma zai da ikon da za su fita saboda shi ba a ce da shi da ya yi an da hala da kuku kari ba tsamma alaka alwa ma ne ce ba za ta wakwa illa Allah aikin sassi ba illa ne a kanta to tun da ka samu kariya ko an siya wata ko ba ba an rabi ta kaɗai in ji alimamu mali shi ne ce ce li ta ku da fi jama'atin ni'ani ta tafi tare da mata da yawa abin da jama'ar mata su tafi tare da yawa kun dai wannan ita ce magana da Imam Abdul Bar yace al-Imam Malik yayi a cikin wannan abu ita ce wannan shi ba ba sai da ba ta aikin hajji ba ko da ba ta da muharrami to ta ba a cikin taron mata ɗan uwan sai su aye ayan mata shi ce na sai قال الإمام الباجي الإمام أبو الوليد الباجي أسئلة تابعة المنتقع شرح الموطأ عن الإمام مالك yace innal mar'ata lallai mace la yakutu an hafahu hajj kallancin aikin hajji ba zai fada kanta ba allati kullu alaiha wadda Allah ya farlanta mata idan tabaat shurutul wujubi wal adat idan sharuɗan wajabcin da ita uwa suka hada a gare ta bi adadin yi maharamin ya kuma ma'ahadafa da samu ma'arabin da za su tafi tare da shi ba aikin hajjin tana nan da ta ta wa idza wajadat jama'atan nisa'in idan ta samu tarin mata yakhrujna kharajat ma'ahun wa lazima hada idan ta samu mata da zan ba shi san ita ma kuma ta fita da su wa bihi وقال أبو حنيفة أقال أبو حنيفة لا تخرج إلا مع ذي محرم وذات تكتب محمد جدا إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام بليالها يعني إذا السفية ذاتي خدت على أكثر خالد العاقع الضرر روحي في لن تبارك. الضرر وقال شيخ الإسلام الجميع فتوى الإسلام الجميع عن المجموع مجموع الفتاوى انت يتي إن كانت من القواعد التي لا لا يحبنا إذا تنا سماتاً دباب حيلا سواتي وقد يجب من النكاج بعد المخاتر يبقوني ونام حرم لها سنن بعدنا محرمي فإنه يجوز في أحد قوليه كل ما جعلته جماعة من تعمل الإمام ما أجعل يعني إمام الإمام الشبيه يتباب به فبتتعرض فتعرض لكي بنا أن تتوني تجي أي تتعرض أبي تكتشف مقلدين معلمين مجاز وهو إحدى الروايتين عن أحمد الإمام ابن تيمية يقول سيدة في الرواية تأخذ ويقول لك الإمام أحمد كده ومسحب مالك والشافعي سنقول مذهب الإمام مالك كده ومسحب الإمام الشافعي التقيتين هو يوضع للوصول للمكة حتى لي أمة ذات فأيت الحج تفيد محرم حتى لي saboda wannan hadisi idan mace za ta fi aikin haji ko a nema mata muharramin da za ta tafi tare da shi ta tafi da wani saboda ita mace kullum tana da tsawainiya da yawa Kudaka kada ke tafiya sai da muharraminta aikin haji ba za ta tafi ba an tafi sai da muharraminta amma inda ya kasance an shiga cikin hatsaniya irin tamu ta Najeriya da rashin tsari wanda ya kamata a ba mata kuma abin da ya kamata a tafi a kai shine ya halatta tafi ko da ba mu'azzami a cikin rifka alim domin aiki da fatawar da waɗannan manyan manyan malaman suka bada kuma domin kauce da irin wannan fasahin da ake yi na ƙaryan muharrami ba muharramin da ba a haɗa hujjanta da wani a ce shi muharramin ta kuma wani abu da ke faruwa shine kila idan aka haɗa ka ya faru akwai matar da na sani banan nan na na ce mana ina da aikin hajjin da aka yi shi nan da ya wuce domin ya wuce bana ko sai shiga sabon shekara mutum ne ya biya ma mahaifiyarsa aikin hajji shi ma kuma ya biya ma kanshi za su aikin hajji da amma saboda siyasa ko na Najeriya sai aka ɗauki maman nan tashi aka je aka ba wani aka ce shi ne maharabar da wani ƙari shi kuma sai aka haɗo mashi wasu mata aka ce shi kuma shi ne muharram ya taɓa ganin ga fama mashi ba kuma an sani a hukumance sun sani cewa ba masa ce daga matsalar muhammadin nan ta najeriya akwai hatsariya a ciki da yawa a gaya mana mai da mai shi a wani يعني هكذا قاعده تكلم ko ba ko sun faɗa ko ba suna ko ba da a iya kai ba wani wanda ba wani masu da ta shi da da ariya yake an ce wa ne ba hada wannan su kuma yanzu da ariya wa wanka nawa yake mu ake musu a Najeriya to da an hada musu hoto an ce ma haka min ne shi ke kai kai namiji ne dan ta ba ku ka ta fara da ya kai namiji zai da muhammadi kana ba kana ba ta ne a da mutane a ai mutum aka ce sun sun ke ka ku ba ruwan ku a cikin da dama ku ba haɗa ku aka nema a yi an zuwa muku yi a nima ku matan bida ya Allah ya tsere so da ka ba yi da amfani wannan so da ka fata wanda ta fi karfi ita ce a ba da fatawar cewa tun asali matan nan su tafi a haɗa su dama tare suke tafiya a haka hotunan su gaba gida an samu jama'a mata shi kenan su wuce su da Arabia da Saudi Arabia za su nan haka da haka ya fi alhaini fiye da wannan kan da ake su ni da ina da dama sai na rubuta muku da arabiya bayani duk abin da ake duk da su ma ban da tabbas ba su sani dan ya kamata a ce su gane dan ajiye yawa haka dole ne a gane a haɗo mutanen da ba su da alaƙa da mace a da ke bai taɓa ta ba sannan tana da yawa daga gyaran shi ne a hadifa ta wani malaman da suke ganin cewa in dai an samu tarin mata masu yawa mutane kirki to a haɗa su zama a matsayin jama'a ɗaya shi ke nan su aikin hajji dama ba yadda za a yi mace ke aikin hajji ba ta bukata taimako da sai ta bukaci taimako ana da kalli ka ga wani abu akwai jami'an alhaji ta yi kuɗa ko ta ko ta ko ta muhammad bin talib nata na asibiti sai kuɗa da jami'an alhaji sun ma da gajiya sun ma da gajiya za ta je banki za ta je banki ce kira ta ce magana da nauyi sannan duk babu ya na bakuwa sannan idan ka zo har na ake in an zo fitinin ina jin fitinin da ake yi ban jin an samu mata da suke musu tambayoyi hanyar. ba maza ne za su je ta zauna a ce mata rukunan aikin hajji guda nawa sannan kuma sai an mata tent na ciki a Najeriya in tana da ciki ba za ta je aikin hajji ba sai dai idan an yi magumau inda shi matan ana kai magumau an fiye masu hajji ba za ma ba za su yi aikin hajji ba amma ana nan dole da hajji ni yin waɗannan abubuwa na Najeriya da nake na saba dokoki da cin amana da kin bin ka'ida da kin bin doka shi sa ba mu da cikin a kasashen irin su Saudi Arabia kallon ta ke mana dan wani abu ya zo ne kyau to mamaki ke ide daga Najeriya amma abin ya ne ba mamaki Najeriya haka balarabe yake ce maka in aka yi wani abin banza balarabe sai kalle ta ce Najeriya in ka ce na'am kai haka shi ke da kawai ya ba mamaki la adam idan urifa sabab faqad da adam haka balarabe yake in an san sabab ba a mamaki Najeriya ba wani labarin labarin yake ya ce

ya kasa rike abin da zai yi zai ce masa Najeriya eh, ce ɗan Najeriya ne da muna da mutunci ana girmama mu tabbataccen labari ne wanda ya je wanda ya je a rafa ke ga da Najeriya eh tattaune ya sa wannan tadbeji tattaune ya daddasa wannan tadbeji Ana girma masaddauna. ana wa ɗan Najeriya amma mun je mun fata mutuncin mun zubar da mutuncin mu shin amana cuta ɗan Najeriya ne ya je tikari tikari ya je tikari aka kama shi migration officers na Saudi Arabia suka kama shi shi ne kawai ya fi kira yana ta tilawa duk wani yake lokacin sallah ya taɓa lokacin da shige a sai aka sujada kawai ya gudu ya ba Ɗan Najeriya kawai suka yi ta sujada suka yi ta sujada hajjar fiye wa tanzihu fi rukui wa du'a sai suka yi hajjo wani duniyar nan suka gaba sai daidai su kai shi ko yana neman ya hafu sai dan leko har ta san daga haka ne sai sai gaba ne ba Najeriya lazim kafin ku dawo da mutuncin ma irin waɗannan kasashe sai an yi aiki mai yawa sun zuban mana da mutunci ba abu da mutunci ba a ganin darajar mun je mu fata dabi'a yau shi za a ce dabi'a dabi'a fakin fa inna mal umam la akhlaqu ma baqi fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahab al umma tana tabbata da kyawawan dabi'a idan aka ce dabi'u al'umma sun lalace sun tafi ba da dabi'a to na al'umma ma ta lalace shi ke da tarihin ta sai dai a cikin da a ce mu ne da kaza mu ne da kaza mu ne da kaza ba a bude ma kowa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ba amma ta dauna umarar da ya ta ƙarshe sai da aka kira wanda makullin ke hannunsa yana garin mata aka kira shi ta waya ya zo ya bude masa taune shiga saboda mutunci da ake da shi yan najeriya muke da shi shugabanninmu na da suke da shi ba ni babu yanzu duk kuma saba ba irin waɗannan dokoki ita ba ga da ni haka a jidda a kwashe mu nan limi nan a kwashe mu nan miri to ni ne yake dan jin larabci na kawo ba wani balarabe zai sami ya yi tambaye ne ya ce ne ne daga wata ƙasa muke ta ce masa daga najeriya shi ya za a mai da wawaye a ce ko ba san ko ba san mu ba mu da gaji ku ne a nan ya ce ai na wa sha uku ina shugabannu da ce ma ra'ayi na wani ɗan da ya ce ba mu kuma ko ɗaya daga cikin su ba ya ce ruwa wa ka'afin yace daga nan ka samu matsala to ni kuma sai ce irin waɗannan abubuwan cin bin ka'ida ba karamin zuban ba da mutum mutunci yake mutumin da ya san doka ko ka saba doka a gabanta to ka zubar da mutunci har abada ke yi ya kake wani abun da kuma za ka da mutuncin ka a wajen su da Allah shi ne da mu su da ka yi fata wata nake ba da wa ita ce wannan cewa mace za ta iya za ta iya tafiya aikin hajji ko ba tare da muharramin ta ba ma damar akwai jama'a waɗanda suke halittattu mutanen kirki za su tafi tare abin da ke da alaka da wannan babu malamai suka ce hadisin ya ce kan ba ta yi kowace tafiya sai suka ce babu laifi za ta iya tafiya ita kaɗai domin hijira da inda take yanzu ne na kafinci za ka zo garin ta domin musulunci garin musulunci ko ita kaɗai ce ya halatta za ta iya tafiya ko ba tare da mijinta ba ko ba tare da muharraminta ba ko da ba tare da rika amina ba domin ta tsira da addinin malamai sun kawo wannan a matsayin fa'ida da ke da alaƙa da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya taushe mu Allah ya taushe ya tsara mana fikwa a cikin addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi

ta fara azumin kafara sai jini ya zo mata to yaya za ta yi ai jini jini jini wannan aribi babu ne ke da shi ba ko za ta ci gaba da azumi ba ai ne me haifa ba ta kowane irin hali to da ka za ta dakatar da azumin ta sai ta gama jinin idan ka gama jini shi ke da sai ta duwa wannan jinin da ya zo mata bai rusa mata kafara ba abin da ke rusa azumin kafara ne hutu da gani ko da sallah ce ta karamar sallah ko babbar sallah kana kafara za ta aje wannan ranar da za ta azumi da ba a azumin ranar sallah ba a azumin karamar sallah ba a azumi babbar sallah to da za ta aje azumin sai bayan an gama sallah sai ta duwa ta ci gaba da to balle kuma haiba haiba ce ta zo mata kuma za ka za ta dakatar azumin da take na kafara sun ta gama kwanakin da na haiba to sai ta duwa misali ta yi kwanaki arba'in da biyar sai jinin ta yi zo mata kun za ka iya tsohon ta kwana goma sha biyar ko sai sai kwana biyar tana haihu sannan kwanaki biyar din sun ka gama su fi ta zuci ta zuwa ranar rana ta hamsin da ɗaya ko a lissafi sai zama ta azumin ta na arba'in da shida ina jin mun gane ainihin samu malam a lokacin da za a yi sulhu hudaybiya da aka sa ali ya rubuta yarjejeniya ba to me ya me aka rubuta to ai an rubuta abubuwa da yawa sulhu ne takarda ce ta sulhu za a rubuta cewa an yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam da qurayshawa abin da takardar ta kunsa a takaice wanda zan iya tunowa a cikin kwakwalwa ta yanzu an rubuta bismillahir rahmanir rahim da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim da take musu ya taba su ba su san Allah a wajen ar-rahman ar-rahim wanzu su ne yake a dafa kan da suke son a rubuta suke so suke a rubuta bismillahir manzon sun yake ba sai da a ya goge bismillahir rahmanir rahim ya sa bismillah illa ne wallahi ba zai ke goge ar-rahman ar-rahim sun ce sun su ba ke da Allah ar-rahman da duk sun Allah shi ya shi rahman wanda sun ce a nuna masa wajen aka nuna masa wajen ya goge da kansa aka sa bismillah aka zo mataki na biyu هذا ما صالح محمد رسول الله zu'ama quraish wannan shine sulhun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shugabannin Qurayshawa suka ce ai ba za a kusa Rasulullahi ai da mun yadda kai Rasulullahi ne ba ba za a kusa nan kaddam saka mun mm, ba yadda kai Rasulullahi ba to da ka goje Rasulullahi sai ne ce bai kuke son a hukunta suka ce suna son a hukunta Muhammad ibn Abdullah abinda suka san manzalin sama da shi ke Muhammad ibn Abdullah wannan zai yace a wasu rasulullahi a sa musu ibnu abdullah sulhu to bayan wannan sai aka rubuta cewa daga cikin alƙawarin da aka yi cewa manzo Allah kusan ba zai yi umara bana ba sai ya koma sai baki sai ya fata sai ya dawo ya kuma aka rubuta haka sannan aka rubuta cewa idan zai zo umaran nan ba a yi ya shigo da wani makani ba sai dai ɗan sanda da balarabe ke rikewa don shi balarabe ba ya tafiya hannun shi ba ku sun yadda da ɗan sanda al'ufayya ɗan sanda ɗan karama babu laifi su zo da ita aka rubuta sannan aka rubuta cewa idan wani daga cikin ƙurai shawa ya fita daga garin maka ya dawo madina to manzon sama zai mai da shi makka idan kuma wani ya gudo daga garin madina ya dawo maka su ba za ta dace hadi azzalika manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a rubuta haka ce ne sai da ku bari hankalin shi tashi manzo Allah sallallahu alaihi أنقبل الهوان عن أنفسنا أنبنى على عدد وهم على ضلالة shi a manzan Allah za mu yadda da wadatanci babu muke kan shirya ba suna kan haka manzan sa ne ce ya umar in ni rasulullah umar umar don Allah a duk gaba ba da kaniki yi ba sun ku bane har kaga wannan su shine takaddar da aka rubuta wannan aka tafi sai na umar ya ce bai taɓa shakka a game da musulunci ba sai a ranar ya za a ce mu zuwa wannan walakanci kuma ana tafiya sai aka saukar da ina fatahna laka fatan mubina sai na umar ya ce na zo wajen mazan su ne a farko kuma ya rasu zo na cin nasara ne ya mun zama mun wulakanta mu mun je mun ba da abun wannan shakka na sadiki sannan kuma a ce mana ina na fata hana zama fata ku fi aina albarku ban zama ya ce ya umar ku ne rasulullah ke ga shi kuwa duk abubuwan da aka yi sulhun nan ya tabbata wata aka zo daga baya duk abubuwa suka warware aka zo ma manzon sama ya zo ya shiga garin maka ya umararsa a baki sannan kuma sai ga shi ma Allah mutum ya ce ya ya faɗi cewa zai ba shi wani fathan mubina sai ga shi aka samu fatu khaybar haifar ta dawo hannun musulmai sannan kuma aka sake shekara ta zafi shekara ta takwas sai ga shi an zo yi fatu makka makkan ta dawo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam usulul bidiya kai da rinka masu yawa a Imam Ibn Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadith al-Ibad ya fitar da fikihu yawa a game da sunan hudaybiyya tabbai su zama masu dabara masu kayyan ne babban abin da sunan ke su da ka tafi shi shara ta wa kai sunan hudaybiyya na faɗa cikin jawabi na shi shara ta wa kai sunan bawa da ka da wa ashabu ne ma ashabu ne shi shara ta wa أنت المسلم يا أحمد أنت من أهل اليمين لست من أهل اليمين نعم وكشف الله قمع نشي تبير وتبير وجه وانك موجه يشي بها إلا تبشي غيره لم تنظر أن تبشي أبحار اليمين انترى تبطي وكشف الله انترى تبشي دعوائي انترى تبشي دعوائي انترى تبشي دعوائي sai eh, mu kara tabbatarwa da gaske kai ba sai da ka mu da ba da lissafi yalle da ba ka mu mutu to ta wa wa da tana da shi السلام عليكم